da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa suno suwanti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa bai kamata dokar ƙasa da ƙasa ta zama abin wasa a hannun Amurka ba. Shugaban Amurka ya ce dole ne gwamnatin mamayar Isra'ila ta daina kai hare-hare kan Gaza nan take domin samun damar sakin fursunoninta. ta. turkiya ta mai da martani ga shugaban amurka cewa ba za ta daina sayan iskar gas daga kasar rasha ba yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa bai kamata dokar kasa da kasa ta zama abin wasa a hannun amurka ba a wata wasiƙa da ya aikewa takwarorinsa na kasashen sri lanka da maldives ministan harkokin wajen iran ya yi gargaɗin cewa kada dokokin ƙasa da ƙasa su zama abin wasa a hannun amurka ya kuma yi kira ga ɓangarorin biyu da su goyi bayan iran kan ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa wajen fuskantar takunkumin da ƙasashen yamma suka kakaba mata bayan matakin da ƙungiyar tarayyar turai turoka ta ɗauka na mayar da takunkumi na majalisar ɗinkin duniya kan iran abbas arakci a wata wasiƙa ya aikewa ministan haƙoƙin wajen sri lanka wijita harat ya soki matakin da ƙasashen yammacin turai ke ɗauka musamman na amurka kan iran da yake sanar da hakan jakadan iran a sri lanka alirza del hicks ya bayyana cewa dokokin ƙasa da ƙasa sun zama abin wasa a hannun amurka ya kara da cewa wannan matakin da aka amince da shi tare da goyon bayan kasashen yammacin turai da kuma amurka na da matukar barazana ga dokokin ƙasa da ƙasa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi tsokaci kan martanin ƙungiyar hamas dangane da yarjejeniyar zaman lafiya a gaza babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana jin daɗinsa da martanin da kungiyar hamas ta mayar dangane da shirin shugaban amurka donald trump kan gaza yana mai bayyana hakan a matsayin abin karfafa gwiwa kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a cikin wata sanarwa a yau asabar cewa guterres ya buƙaci ɓangarorin da abin ya shafa da su yi amfani da wannan damar wajen kawo ƙarshen yakin gaza da kuma kawo ƙarshen bala'in jin ƙai da fararen hula ke fuskanta ya kara da cewa babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da shirin majalisar ɗinkin duniya na goyon bayan duk wani yunkurin ƙasa da ƙasa da ke nufin cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta nan take da kuma samar da yanayin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin gabas ta tsakiya shugaban amurka ya ce dole ne gwamnatin mamayar isra'ila ta daina kai hare-hare kan gaza nan take domin samun damar sakin fursunoninta. shugaban amurka donald trump bayan da kungiyar hamas ta fitar da martani kan yarjejeniyar zaman lafiya a gaza ya yi kirari ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta gaggauta dakatar da kai hare-hare a zirin gaza shugaban amurka donald trump ya yi kira ga gwamnatin haramtacce kasar isra'ila a daren juma'a da ta dakatar da harin bam da take kaiwa kan zirin gaza. yana mai cewa dole ne gwamnatin mamayar isra'ila ta gaggauta dakatar da kai hare-hare zirin gaza domin a samu damar zakulo mutanen da aka yi garkuwa da su cikin aminci da gaggawa da yake mai da martani ga sanarwar da kungiyar hamas ta fitar trump ya bayyana ya bayyana a wani sako da ya wallafa a shafin truth social cewa ya yi imanin hamas a shirye take ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa shugaban amurka ya lura da cewa sun riga sun fara tattaunawa game da cikakkun bayanan da ya kamata a warware ya kara da cewa wannan ba ya kara da cewa wannan batu bai shafi gaza kaɗai ba yana da alaƙa da zaman lafiya da aka daɗe ana nema a yankin gabas ta tsakiya Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Babban jami'in ƙungiyar Hamas ya bayyana cewa miƙa fursunoni ga da gawaki cikin sa'o'i saba'in da biyu ba gaskiya ba ne a halin da ake ciki yanzu. Babban jami'in ƙungiyar Hamas Musa Abu Marzok ya tabbatar a ranar Juma'a cewa. yayin mika fursunoni da gawakin yahudawan sahiyoniya cikin sa'o'i saba'in da biyu lamari ne na nazari ba tabbas ba a halin da ake ciki yanzu abu murzuk ya bayyana cewa kungiyar hamas ta amince da shirin amurka da aka gabatar a bisa ka'ida yana mai cewa aiwatar da shi yana buƙatar tattaunawa ya kuma lura da cewa dukkanin bayanai da suka shafi rundunar wanzar da zaman lafiya yana buƙatar fahimtar juna da fayyace shi dalla-dalla dangane da batun matakai kuwa abu marzuk ya bayyana a wata hira da ya tashar talabijin na aljazira cewa ƙungiyar hamas za ta miƙa makamai ga gwamnatin falastino da za a kafa nan gaba yana mai jaddada cewa duk wanda yake mulkin gaza zai mallaki makamai ya kara da cewa kungiyar za ta shiga tattaunawa kan dukkanin batutuwan da suka shafi batun kungiyar da kuma makamanta ƙasar turkiya ta mai da martani ga shugaban amurka cewa ba za ta daina sayan man gas daga ƙasar rasha ba ministan makamashi da albarkatun ƙasa da da albarkatun ƙasa na ƙasar turkiya alfarslan biraktar ya tabbatar a wata hira da ya yi da gidan talabijin a ji alhamis cewa ranar alhamis cewa ƙasarsa ba za ta ƙasarsa ba ta da aniyar yin watsi da sayan iskar gas da take saya daga ƙasar rasha ministan a wata hira da tashar cnn turk ya bayyana cewa game da turkiya ba za ta iya cewa 'yan ƙasarta ku yi haƙuri iskar gas ta ƙare ba ya ƙara da cewa an tabbatar da tsaron iskar gas da na tana ne ta hanyar yin amfani latilis ga waɗannan hanyoyi ba tare da nuna bambanci ba a lokacin hunturu mai zuwa hunturu mai zuwa kuma turkiya tana da takamaman yarjejeniyoyi tabbas za ta samu iskar gas daga dukkanin kasashe masu ɗauke da cibiyoyi bisa ga waɗannan yarjejeniyoyi misali daga rasha azerbaijan iran da turkmenistan ƙarshen labarin duniya kenan. To da bayan da aka gama shan labarin duniya yau yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan kirshiyoshin rayuwa sannan tarbiyyar iyali sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa ya biyo baya da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu kasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hambar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisiya ta samu wanda hakan kuma kai ga hambar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin siriya musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar kuma jibge su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayar gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yarda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin ɓangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga ƙasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya ƙasar amurka da sauran ƙasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙeya da kuma tsangwama kan ƙasar iran domin kuwa akwai ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran din take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin muammar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar hudu ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda daidai da goma sha ɗaya ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekara ɗaya da ta gabata a wannan rana wato hudu ga watan Oktoban shekara ta 2024 Said Hashim Din, ɗaya daga cikin jagoran kungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan kuma shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ya shahada. an haife shi a shekara ta 1964 a wani ƙauye wanda yake kudancin ƙasar labanan daga dangi masu tasiri na addini a cikin ƙuruciyarsa ya aure ɗayar sayyid muhammad ali al al'amin ɗan majalisar koli na addinin musulunci ta mabiya masabar shi'a a labanan sannan kuma ya tafi makarantun hausa a birnin najaf na kasar iraki da kuma birnin kom na kasar iran domin ci gaba da ɗaukar karatuttuka na ilimin addinin musulunci a gaban manyan malamai a tsawon shekarun da ya a birnin kum ya mayar da hankali wajen koyon ilmomi daban-daban musamman bangaren fikihu da kuma usul baya ga hakuma yana daga cikin waɗanda suke da ra'ayin raya ra'ayi irin na marigayi imam Khomeini da kuma taka gagarumar rawa wajen samar da ra'ayi na siyasa da tunani wanda ya ginu akan mahanga ta addini said safiuddin ya shiga kungiyar hezbollah a farkon shekarun 1980 kuma ba da jimawa ba ya samu shiga a cikin harkokin kungiyar tun a shekara ta 1992 ya kasance shugaban majalisar zitarwa ta hezbollah kuma ɗaya daga cikin manyan mambobi guda bakwai na majalisar shura na ƙungiyar hezbollah wannan matsayi na ɓangaren zartarwa yana ɗaya daga cikin manyan mukame masu nauyi a cikin ƙungiyar hezbollah musamman ma ɓangaren tsare-tsare na gudanar da ayyukan ƙungiyar sannan kuma an san sayid safi din a matsayin mutum na biyu mafi ƙarfi a cikin ƙungiyar hezbollah ba ga kuma yana ɗaya daga cikin manyan na hannun damar said hassan nasarullah babban sakataren kungiyar na lokacin ya kasance mai tasiri kuma amintacce a ƙasar labanan ta fuska zamantakewa ta addini sai da hashim safiuddin da ya kasance cikin jerin takunkumai da amurka ta bama wasu daga cikin manyan ƙusoshi na ƙungiyar hezbollah na tsawon shekaru sannan kuma an yi ta zargin kashe shi a lokuta da dama daga bisani kuma ta bayyana cewa yana raye a ƙarshe dai ya yi shahada a ranar juma'a 4 ga watan oktoba na shekara ta 2024 a wani harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai a kudancin birnin beirut na ƙasar labanan shahadar sa ta yi tasiri matuka a ƙasar labanan wajen ƙara kumaji na mayakan ƙungiyar hezbollah tare da ci gaba da dagewa da kuma yin tsayin daka a gaban sojojin mamaya da suke kai hare-hare da nufin mame wasu yankuna a kudancin ƙasar labanan sannan kuma ana tunawa da shi a matsayin ɗaya daga cikin fitattun jagoran gwagwarmaya musamman na ƙasar labanan da kuma yankin gabas ta tsakiya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoba na shekara ta 1957 kwararru a tare soviet suka harba tauraron dan adam na farko zuwa sararin samaniya a cikin nasara da haka kuma dan adam ya fara sarrafa gudanar da harkokinsa a cikin sararin samaniya tauraron mai suna sputnik 1 ya zagaye duniyar mu har sau 1400 a cikin kwanaki 92 sannan kuma a karan farko ya aika da sauti daga sararin samaniya zuwa doron kasa. har ila yau sputnik yana da nauyin kilogram 83 da faɗi na santimita 85 sannan kuma an ɗora masa transmitter guda biyu na watsa sautin radiyo. masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoban shekara ta 1982 ahmad hassan albakari tsohon shugaban kasar iraki ya rasu an haifi albakari a shekara ta 1914 a garin tikrit na kasar iraki ya zama mataimakin shugaban kasar iraki na lokacin shugabancin abdulrahman arif amma ya yi wa shugaban kasar iraki juyin mulki a shekara ta 1968 sannan kuma ya kansa a matsayin shugaban kasa ya ci gaba da shugabancin kasar har zuwa shekara ta 1979 a lokacin da mataimakinsa saddam hussein ya tilasta masa sauka daga kan shugabancin kasar shi ma yana da kansa a matsayin shugaban kasa ahmad hassan albakari ya mutu shekara ta 1982 yana da shekaru 68 a duniya a lokacin da yake cikin daurin talala masu saurari ko san cewa shekaru 194 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan oktoban shekara ta talatin kasar belgium ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka da farko dai kasar belgium ta fada a karkashin ikon turawan austria ne a farkon karni na 18 miladiya sannan kuma a ƙarshen karnin ne turawan faransa suka mame kasar baki ɗinta sai kuma bayan faduwar sarki napoleon na kasar faransa a yakin da ya shiga da sauran kasashen turai a shekara ta biyar kasashen belgium da holland suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya amma kasantuwar suna da bambance-bambance na mazhabobi na addinin kirista wato katolika da kuma protestant wannan haɗaka tasu ba ta kai ko ina ba inda kowace ƙasa daga cikinsu ta kafa gwamnati mai cin kashin kanta ƙasar belgium da tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i dubu talatin sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen faransa jamus holland da kuma luxembourg آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji a za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyu inda a cikin wannan shiri za a ji tattaunawa da ta wakana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da yanayin karatu na ɗaliban makaranta kama daga ɗaliban makarantun firamare har zuwa ɗalibai na makarantun sakandare a ɓangare na farko da kuma ɓangare na biyu da yadda yanayin karatun suke kasancewa da kuma yanayin jarabawa da kuma makarantun da sukan tafi bayan karɓar takardar shaidar kammala karatu na sakandare saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. dore. zangon karatu. Dabestan. Makarantar firamare. Madrasa. Makaranta. Rahnamai. Bangaren farko na karatun sakandare. Baceho. ha. Yara. دانش آموز Dalibi. دانش آموزان ɗalibai marhale mataki marhale'i wani mataki onha taimi konand su suna wucewa onha miravand su suna zuwa Fasas. bayan دبیرستان بنگره نبیو نا سکندری سه سال شکر اوکو طول می کشد یکی دوکا. دیپلوم شدر کمال کراتو آنها می گیرند سو سنا کربه آنها می توانند بروند. سو زس ایزوا؟ گرفتن دیپلم کربر تکردن شیدر کمال کراتو کسی ونی او می رود شی زوا او می خواهد برود شی یه سن زوا اگر ایدن دانشگاه جامعه او میخواند شی یه کرنتا او باید بخاند شی دوله کرنتا او درس میخواند shi yana karanta darasi. Yake sale digar. Wata shekara daban. Pish donishgohi. Share fagen shiga jami'a. Nom dorad. Yana da suna. Hame. Duka. یک سانی دیدی و دیده آنها یاد میگیرند سو سنا کویو رشته رشی رشته ها رسه مختلف دبن دبن آنها درس میخوانند سو سنا کرنتا درسی آنها می توانند درس بخوانند. سو زس ایا کرنت درسی چه رشته هایی؟ ودن ریاضی لسابی علوم تجربی علم کیمیا علوم انسانی ilimin sanin halayyar ɗan adam. Guruhi az Wani gungu daga Honarestan Cibiyar koyon ayyukan fasaha Vujud dorad Yana da samuwa Mekanik Kanikanci کامپیوتر ناورا می حسابداری اکنتا گرافیک او این زنی مورد علاقه ابین da la bayan da aka saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a cikin harshen farisanci در ایران پس از دوره دبستان و مدرسه راهنمایی دانش آموزان چه مرحله ای را طی می کنند؟ آنها پس از مدرسه راهنمایی به دبیرستان می روند. دبیرستان چند سال طول می کشد؟ دوره دبیرستان سه سال طول می کشد. پس از سه سال دانش آموزان دیپلم می گیرند. آنها پس از گرفتن دیپلم می توانند به دانشگاه بروند؟ نه اگر کسی میخواهد به دانشگاه برود باید پس از دیپلم یک سال دیگر درس بخواند این دوره پیش دانشگاهی نام دارد همه دانش آموزان در دوره دبیرستان مطالب یکسانی یاد میگیرند نه دانش آموزان می توانند در رشته های مختلف درس بخوانند مثلا چه رشته هایی؟ رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی گروهی از دانش آموزان هم به هنرستان می روند. در هنرستان هم رشته های مختلفی وجود دارد؟ بله، رشته هایی مثل مکانیک، کامپیوتر، حسابداری، گرافیک و غیره. خیلی خوب است که دانش آموزان می توانند در رشته مورد علاقهشان درس بخوانند. تو مدلا ینزو کما سی ا سوراری ونن تتوناوا کما تو گودانا تاره دا ترجمه تا a cikin harshen Hausa. در ایران پس از دوره دبستان و مدرسه راهنمایی دانش آموزان چه مرحله ای را طی می کنند؟ ایران دالبه باین زمگن کراتو نا پراماری دا بانگری نا پرکو نا سکندری ونی متاکینی سکی وچی واه آنها پس از مدرسه راهنمایی به دبیرستان می روند. سو باین بنگرن فرکو نکراتن سکندری سنا زوا بنگره نبیو نا مکرنتر سکندری دبیرستان چند سال طول می کشد؟ بنگره نبیو نا مکرنتر سکندری shekara nawa yake ɗauka? دوره دبیرستان سه سال طول می کشد. پس از سه سال دانش zangon karatun ɓangare na biyu na sakandare na ɗaukar shekaru uku ne bayan shekaru uku ɗalibai suna karɓar shaidar kammala karatu آنها پس از گرفتن دیپلم می توانند به دانشگاه بروند؟ باین کربر شدر kammala کراتو. سنا ای زوا نه اگر کسی میخواهد به دانشگاه برود باید پس از دیپلم یک سال دیگر درس بخواند این دوره پیش دانشگاهی نام دارد a'a idan wani yana son zuwa jami'a dole ne bayan karɓar shaidar kammala karatu ya karanta darasi na shekara guda wannan zangon karatu ana kiransa share fagen shiga jami'a همه دانش آموزان در دوره دبیرستان مطالب یکسانی یاد میگیرند Dukan ɗalibai a zangon karatu na ɓangare na biyu na karatun sakandare suna koyan abubuwa ne baki ɗaya? نه دانش آموزان می توانند در رشته های مختلف درس بخوانند. آ ɗalibai za su iya yin karatu a rasa daban-daban. مثلا چه رشته هایی؟ کمر نه رسه رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی گروهی از دانش آموزان هم به هنرستان می روند. رسن لسافی علمین کیمیا دو کما علمین سنن دن ادم wani gungun ɗalibai ma sukan tafi cibiyar koyon ayyukan fasaha. در هنرستان هم رشته های مختلفی وجود دارد؟ اچیبیر کوین ایکن پساها ما اکوی رسا دبن دبن نی بله، رشته هایی مثل مکانیک، کامپیوتر، حسابداری، گرافیک و غیره E rasa kamar kanikanci na'ura mai ƙwaƙwalwa a kanta nau'o'in zane da dai sauransu. خیلی خوب است که دانش آموزان می توانند در رشته مورد علاقهشان درس بخوانند. ا da kyau kwarai ɗalibai za su iya karatu a rassan da suke buƙata. Kuma Dalla an ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da yanayin karatu a Iran da kuma yadda yara sukan je makaranta tun daga makarantu na firamare da kuma yadda yanayin karatun suke kasancewa a sakandare bangare na farko da kuma sakandare bangare na biyu gami da yadda sukan shirya kansu domin shiga ɓangarori na share fagen shiga jami'a da kuma cibiyoyi na koyon aika na kimiyya da fasaha wanda hakan kan ba su dama su je jami'a kai tsaye domin samun ƙwarewa a ɓangarorin da suka zaɓa domin ƙwarewa a cikinsu. To da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi. to amma kafin wani lokaci a duka dukkanin waɗanda aka je muryoyinsu musamman malama kudusiyan da kuma malama juliya da ɗauki shirin ni abdullahi salihu katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba. Isoshin rayuwa Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da stanistan na ayatollah shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Imam Al-Hassan al alayhi salam dan Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda abdulrahman dan Muljam Al-Muradi ne ya sare Amirul Mu'minin alayhi da takobi a kansa a lokacin da yake sallah a cikin masallacinsa a birnin Kufa. kafin haka hawarijawa suka gudanar da taro bayan aikin hajji na shekara ta 39 bayan hijira suka tsaida shawarar kashe shugabannin musulmi wa'anda suke jayayya a kan shugabanci a kan al'ummar musulmi a ra'ayinsu suka kuma yanke shawarar kashe amirul mu'minin salam da muawiya da kuma amru dan asi Abdulrahman dan muljam almuradi ne ya ɗauki alhakin kashe amirul mu'minin alayhi salam aliyu dan abi talib inda suka sanya safiyar 19 ga watan ramadan na shekarar a matsayin ranar aiwatar da aikin nasu almuradi dai ya shigo birnin kufa a lokacin da yake son aiwatar da shirinsa ya kuma sauka a wajen diyar aminsa wato kutam wacce kuma yake son aurenta inda ta faɗa masa cewa ba zai aure ta ba sai da sadakin da ta ambata daga ciki ta ambaci kisan amirul mu'minin salam saboda kashe mahaifinta da kuma dan uwanta a nehrawan ɗan muljam almuradi ya ɓoye mata kan cewa kashe shi ne salam ya kawo shi birnin kufa amma sai ita kuma ta zuga shi har ya amince da kashe imam salam a matsayin bangare na sadakin aurenta a bangaren imam salam kuma a lokacin da masu tsaronsa suka fahimci cewa khawarijawa suna barazana ga rayuwarsa sai suka buƙaci ya ba su damar wato ƙara masu tsaronsa amma ya ƙi amincewa da hakan yana cewa allah ne ke kare shi kuma a lokacin da ajalinsa ya zo zai ɗauke wannan kariyar ta yadda ba wanda zai kare shi daga mutuwa sannan a daren musibar imam ali salam ya kwana bai yi barci ba sosai yana ta zagayawa a tsakiyar gida yana kallon sama yana duba taurari sai yana cewa ban yi ƙarya ba kuma ba a yi mani ƙarya ba ita ce daren da aka yi mani alkawali yana cikin wannan halin har lokacin suhur ya yi sai ya yi alwala ya kuma kama hanyar fita gida zuwa masallaci sai ɗansa imam alhassan salam ya ji fitarsa sai ya fito a firgice ya tambaye shi abinda ya fito da shi zuwa waje a wannan lokacin sai ya faɗa masa cewa ya yi mafarki kuma mafarkin yana damunsa ya faɗa masa yadda ya ga mala'ika jibrilu salam ya sauka kan dutsen abu kubais a makka ya ɗauki duwatsu biyu ya je kan kaba sannan ya buga su da juna suka zama gari sannan ya watsa garin a iska babu gida a makka ko madina face wannan garin ya shiga da ya tambaye shi fassarar mafarkin sai imam salam ya ce masa idan mafarkin nan ya zama gaskiya to za a kashe mahaifinka kuma ba wani gida da zai rage a makka ko madina sai sun yi baƙin ciki da mutuwa ta da haka ya wuce masallaci ya tada mutane masu barci a cikin masallacin don su yi addu'o'i kafin gari ya waye a cikin watan ramadan mai alfarma mai littafin istiwab ya bayyana cewa imam alhassan a.s. ya fito tare da shi zuwa masallaci sai ya ta da mutane sannan ya zo ya fara sallah a wannan halin ne dai abdurrahman dan muljam almuradi la'anin ne ya sare shi a kansa a kan goshinsa har sai da takobinsa mai guba ya shiga cikin kwakwalwansa a nan ne ya daga murya yana cewa na rantse da ubangijin kaba na rabauta gaskiya ne imam ali salam ya rabauta wani rabo ne kuma ya fi rabonsa hakika an sare shi a lokacin da yake ganawa da ubangijinsa laɓansa suna ambaton allah ta'ala a cikin sallah a kuma cikin masallaci ɗakin allah gaskiya ne imam salam ya rabauta wani rabo ne kuma ya fi rabonsa saboda a duk tsawon tarihin bil'adama za a ci gaba da gwama sunansa da gaskiya da kuma adalci bayan sautinsa salam ya kai ga ko'ina sai mutane suka yi ta fitowa daga ko'ina zuwa masallaci daga cikin hadda 'ya'yansa salam ja'adatu ɗan hubaira almahzumi mahaifiyarsa ita ce wato ummu hani ɗiyar abu talib salam yar uwar amiru mu'minin salam shine ya fara zuwa kansa ya sami kawunsa na riƙe da kansa yana cewa ɗan bayahude ya kashe ni abdurrahman ɗan muljam kada ya kuɓuce mako nan da nan sai suka taru a kansa suna ƙoƙarin taya shi bai ba da sallar asuba amma sun kasa yin hakan a lokacin da idonsa ya fada kan imam alhassan salam sai ya ce masa ya ba da sallah imam ali salam ya yi sallah a zaune jini na kwarara daga kansa a lokacin da imam hassan alaihi ya kammala sallah sai ya ɗauki kan mahaifinsa ya ajiye a kan cinyoyinsa sannan ya tambaye shi wa ya yi maka haka ya babana sai ya ce ɗan ba yahude abdurrahman ɗan muljam almuradi sai ya ce sai ya ce masa ta ina ya tafi sai imam alaihi salam ya ce kada kowa ya je nemansa zai bullo muku ta wannan ƙofar sai ya nuna ƙofar kinda a masallacinsa da ke kuffa. sai mutane suka shagaltu da neman sa ta kofar sai ba daɗe ba ya bullo ta kofar ka kama shi aka ɗaure hannunsa aka kawo shi gaban imam alhassan salam sai ya ce masa ya kai la'anin ne ka kashe amirul mu'mina kuma shugaban musulmi wannan shine sakamakonka a gare shi bayan da ya saukar da kai ya kusanto da kai kai kuma da wannan zaka saka masa a batar wayan an bayyana cewa mutane sun gamu da shi a ƙofar kinda suna ta jefansa da duwatsu don su kama shi har zuwa lokacin da mugira ɗan naufal ɗan harisa ɗan abdulmuttalib ya kama shi ya kada shi a ƙasa sannan suka ɗaure hannayensa suka kawo shi gaban imam alhassan salam akwai wasu ruwayoyi dangane da kama abdulrahman ibn muljam bayan ya aikata abin da ya aikata sai imam alhassan salam ya juya wajen babansa yana cewa ya babana ga wannan maƙiyin allah kuma maƙiyinka ɗan muljam almuradi allah ya ba mu iko a kansa sai imam salam ya buɗe idanunsa ya kalle shi yana cewa lalle ka zo da mummunan al'amari kuma al'amari babba shin bana tausaya maka kuma ina gabatar da kai a kan wasu a kyauta me yasa za ka saka mani da wannan sakamakon sai ya juya wajen imam alhassan salam yana cewa ya ɗana ka tausaya wa fursinanka ka rahamce shi ka yi masa jin ƙai sai imam alhassan salam ya ce masa ya babana wannan la'anin ya kashe ka ya kuma jefa musiba a kanmu sannan kana umurta ta da an tausaya masa sai amirul mu'minina salam ya ansa da cewa ya ɗana mu ahlul baiti jin ƙai da rahama ne don haka ka ciyar da shi daga abin da kake ci ka sha da shi daga abin da kake sha idan kuma na mutu to ka yi masa isasi da kashe shi kada ka yi musla da mutumin don lalle ne ni na ji kakanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na gargaɗe ku da yin mutla ko da da kare mai cizo ne ko mai cutarwa idan kuma na rayu ni na fi sani abin da zan yi da shi kuma ni na fi cancanta da afuwa kuma mu alil baiti ba ma ƙarawa wanda ya cutar da mu sai afuwa da kuma karamci sai imam ali salam ya ba da umarni a kai shi gida sai aka ɗauko shi mutane suna ta kuka suna bin sa zuwa gida suna faɗa da babban murya an kashe limamin shari'a an kashe limamin gaskiya sai a cikin gida kuma 'ya'yansa mata da iyalansa suka tarbe shi da kuka a lokacin da aka kai shi ga masaukinsa sai imam hassan salam ya dube shi sannan yana cewa ya babana wa zai kula da mu bayan ka lele rashin ka a wajen mu kamar rashin mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne sai imam alaihi salam ya rungume shi saboda kwantar da hankalinsa yana cewa ya ɗana Allah ya kwantar da zuciyarka ya kuma baka haƙuri ya kuma girmama ladanka da ladan 'yan uwanka Gwargwadon rashi na a gare ku daga nan sai imam alhassan salam ya tara wata jama'a ta likitoci don jinyar mahaifinsa salam mafi ƙwarewa daga cikinsu dai shine athir ɗan amru as-sakuni sai as-sakuni ya buƙaci a kawo masa sabuwar jijiyar akuya da zafi-zafinsa sai da aka kawo masa ya shigar da shi a cikin inda aka sare shi har ya shiga cikin sarar bayan ya ɗan daɗe kaɗan sannan ya fito da shi sai ya ga cewa niƙaƙƙen farin ƙwaƙwalwansa yana makale da jikin jijiyar a nan sai athir assakoni ya kiɗime sai ya dubi imam salam yana ce masa ya shugaban muminai ka yi wasiyarka lallai za ka mutu sai imam hassan salam ya juya ya dubi mahaifinsa hawa yana kurara akan fuskansa yana cewa babana ka karya bayana ta yaya zan iya kallon ka a irin wannan halin sai imam ali salam ya kalle shi yana faɗa masa a hankali ɗana daga yau babu baƙin ciki ko fargaba ga mahaifinka a yau zan sadu da kakanka muhammad zaɓeɓɓe sallallahu alaihi wa sallam da kakanka khadijatul kubra da mahaifiyarka zahra salamun alaiha lallai horul ini suna sauraron gabatowar babanka daga wannan lokacin babu wata damuwa gare ka ya ɗana kada ka yi kuka daga nan sai gubar ta shiga a cikin jininsa sai ya canza launinsa salamullahi alaihi zuwa fasifasi wato yalo amma yana cikin nutsuwa yana ambaton allah ta'ala yana kuma tawali'u zuwa gare shi yana kallon sama yana addu'a yana cewa ya ubangiji ina roƙonka kasancewa tare da annabawa da siyai da kuma mafi ɗaukakan aljanna masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tarbiyyar iyali masu rare barkamu da warhaka ko barkamu ta saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan daukan ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron bayanin alama muhammad sa'id jagoran hajjar center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria inda alama zai ci gaba da yi mana bayani akan nasoshin addini da ke bayanin yadda za a samu yanayi mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai alama mun kintsa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin muna bayani nassin addini da ya zo dangane da samar da yanayi mai kyau shimfiɗa mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai ina nufin shimfiɗa mana yanayin gida mai kyau wanda yaro zai rayu a kai idan aka sami shimfiɗa mai kyau sai a samu bacci mai kyau sai a samu yanayi mai kyau sai a samu dare mai kyau shi za mu ga manzon Allah da alayensa sun karfafi wannan magana domin me da wannan ne ake samun ƙauna idan ka girmama matarka to za ta girmama ka idan ka tausaya mata ka tausasa mata ka kimanta ta za ta kimanta ka a gane shimfiɗa ta farko mun riga mun yi ta ce a samu daidaito a samu haɗin gwiwa a samu tattaunawa don haka ba ma'ana a yi aure ba kusan juna ba ko balantana kuma a ce an yi auren ma kuna kin juna wani na nufin ba a yi shimfiɗa kyakkyawa ba da yaro zai zo ya samu wuri mai kyau na lokaci gaskiya jahiltar hanyar tarbiyya ne ke jawowa za ga an samu sajewa da dacewa tsakanin miji da mata saurayi da budurwa an yi aure sun zama miji da mata suna tsanin soyayya suna tsanin ƙaunar juna amma fa ba san yadda za su tarbiyya yaran su wannan ba an samu feluwa faduwa ce babba manzon Allah ya riga ya mana nuni allayensa sun yi riga sun yi mana nuni kan yadda ya kamata a tafi da komai yana cewa duk wanda ya riƙe mace ya girmama ta musadarkil wasa'il na nuri jizgi na biyu shafi na dari biyar da hamsin a wata ruwa yana cewa jibril ya yi min wasici da mace har sai da na yi tsammani cewa sam ba zai yi ba a sake ta sai in ta zo da fahisha mu bayyana wato alfasha karara sai ta kasance tana ha'inta mijinta wallahi hadurul faqi na saduk juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wasiyar manzon allah da albayit alayensa wajen girma mace suna da yawa sosai kuma suna daga cikin mafi girman abin da zai taimaka wajen dawamar da soyayya da ƙauna da jin kai da tausayawa da mace za ta yi wa mijinta kai tsaye wannan zai haifar da mai soyayya ahlul bait sun yi mana wasiya da cewa mace ta yi biyayya ga mijinta shi ma yana ƙara soyayya yana ƙara dankon soyayya da haka namiji idan mace tana yi maka biyayya ka fahimta wannan yana nufin kai kuma ta ɓangaren ka ka yi kauna ka yi soyayya idan mutum ba shi da mutuntaka idan mutum bai sa kima kyautata masa ba za ga mace tana bauta masa amma ina tana bota masa tana rusuna masa tana abubuwa daban-daban kamar baiwa amma saboda ba shi da mutunci baya ganin kimar wannan abin da take masa saboda ka'ida ce wannan formula ce idan ka girmama kaskantaccen mutum sai ya ɗagawa yi butulci idan ka girmama mutum mai daraja sai ka mallake shi da haka kada mace ta ga tana ta biyayya tana ta rusunawa tana ta wahala da mijin yana wulakanta ta yi mata menene hali mummuna da sauransu kada ta mamaki ba ta samu miji wanda yake mai mutunci ba da karama ba ta samu miji wanda yake ya san kimar kansa ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar al'umma ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar sakon Allah ba bai ma san kansa ba wannan shine matsalar Allah na ce idan mace ta yi sallah biyar din ta azumin watanta ta kare farjinta ba ta far alfasha ta bi mijinta to za ta shiga kofar aljanna ta kowace kofa ta zo wannan ruwaya cikin makarimin akhlaq na tabrasi shafi na ɗari biyu da ɗaya. masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan na BOH da ke ƙarƙashin tv a nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayani kan makullan soyayya wata ruwaya ta zo cewa manzon allah yana cewa babu wani amfani da mutum ya samu bayan amfanar zamansa musulmi fiye da mace musulma da in ya kalle ta ta faranta mishi rai in ya umarce ta ta bishi in baya nan ta kare kanta ba ta alfasha ta kuma kare masa dukiyarsa wannan shi ma za cikin nafsul makarim ahlak na tabrasi shafi na ɗari biyu a wata ruwaya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ce ina da matar da idan na shiga gida sai ta rungume ni ta tarbe ni idan zan fita sai ta raka ni har kofa idan ta ganni cikin bakin ciki sai ta ce me yasa ka bakin ciki idan arziki ne Allah ya lamunce ka makashi idan lahirarka ce Allah ya da maka himma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce kai mata da albishir aljanna da aljanna ka gaya mata ita mai aiki ce daga masu aikin ubangiji kuma a kowace rana tana da ladan shahidi saba'in subhanallah wannan irin kima wannan daraja wannan ma zuwa cikin littafin makarim akhlaq shafi na ɗari biyu daga cikin abin da ke sa mace ta kasance abin soyayya wajen mijinta kuma su samu soyayya sosai ƙaunarsa ta yi ƙarfi don samar da gida mai ƙarfi akwai abin da ya shafi ba da kanta ga mijinta da buɗe masa kanta da nuna shagwabagunsa da sanya ta a matsayin mallakarsa mace ba ba an yi ta bane don ta ringajin kunyan mijinta kunya wani miji ake yi wa amma miji shi mahallin buɗe masa kanta ne yadda ya so akwai ruwaya da ta zo cewa mafifitan matan ku ita ce wacce idan ta yi tsaraici tare da mijinta sai ta tsaraitar da garkuwar kunya wato ta cire kunya gaba ɗaya yanzu soyayya za a yi kawai idan ta sanya tufafi sai ta sanya tufafin tare da shi da garkuwar kunya idan da tufafi a jikinta tana mu'amala da sauran mutane sai zamanto a lokacin tana da kunya amma idan mijinta ne ta shiga ɗaki tare shi ta ajiye tufafinta to ta ajiye kunya fa yanzu tana kallon shi a matsayin wani mutum ne wanda yake tamkar shi ne ita ita ce shi kamar yadda ba ta jin kunyar kanta ba zai ba ta ji kunyarsa ta buɗe masa tunani ta buɗe masa kwakwalwa ta buɗe masa kanta ta buɗe masa jikinta sai ya zamanto an samu daidaito wannan rawaya ta zo muku daga cikin littafin alkafi na kulaini juz'i na biyar shafi na ɗari uku da ishirin da hudu imam zain abidin ya nuna mana ɗaya daga cikin mukullai na soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata a cikin ruwa da ta zo daga cikin littafin tuhafil uqul shafi na ɗari biyu da da talatin tara, imam yana cewa babu wadatuwa ga miji daga abubuwa uku tsakanin shi da matarsa wato lalle yana bukatar wa'annan abubuwa uku na farko neman dacewa da jawo dacewarta da sansa da santa gare shi da kyautata halinsa tare da ita har sai ya jawo ta zama mai ƙaunarsa sosai da yin amfani da abin da zai karkato da zuciyarta ta hanyar a wato shakali mai kyau aidanta yi mata ado ta yi masa ado ta yadda za ta ringa sha'awar sannan kuma ya yalwata mata tana bukata abubuwa gunsa ya samun mata wannan zai sami ta so shi sosai hakanan ita ma babu wadata ga mata tsakaninta da miji wajen nemo soyayyarsa daga abubuwa uku na farko kare kanta daga dukkan dauɗa ta tabbata ya samu nutsuwa lallai ba ta neman wani sai shi ta yadda a kowane hali na so da ƙauna da ƙi ba za ta yin wani abu wanda yake na cin amanarsa ko da ta ƙi shi da kuma tattaro shi da hali na gari don ya tausaya mata yayin da ta fada cikin wani hali zamanto ta san da za ta ringa jan hankalinsa don in rana ta kware mata to zai mata inuwa da kuma bayyanar da tsananin soyayya gare shi ta hanyar ba da kanta da yin ado gare shi aidansa to wannan abubuwan sirri ne babba wajen kafa gida wanda za su kaunaci juna domin samar da iri da kuma zuriya ta gari da za ta samu mahalli mai dacewa wajen tarbiyyar da 'ya'ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi dai allama ya fara sakin linzami amma za mu dan taka masa birki muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadis center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyu da ke karkashin hasa tv a nan birnin tehran ni a kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye malaman manta kun ga irin haka shi ne mai kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana shi sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A cikin shirin namu muna gaito muku mawaƙa daban-daban da suka fice a nan ƙasar Iran domin baje kolin su na irin waƙe-waƙen da suka yi da kuma su gabatar mana a cikin shirin namu. To a shirin namu ya yi tattaki ne kuma ya gaito muku Gulam Hussein Gafari wani wacce mawaƙi a nan ƙasar Iran inda shi ma zai baje tashi kolin domin jin irin tsarabar ta da mana da fatan masu su gyara zama kuma za su daɗin shirin. Ai saurari lafiya. آشنایی ای علای خورشید شهر آشنایی ای گرفتم مشرق از تو روشنایی وای آمد به طوفان جدایی محبوب من خدا سلامه تار پودی باوری من های الله نسی خواهم از عطر نگاهت ای نسیمی ای خواهم از عطر نگاهت ای مگر بینا شود چشم تری من داد بیداده چنان رودی که جامان از دریا ای به دنبال تو میگردم سر و پا وای الله منم مجنون صحراگرد عاشق که میجویم تو را صحرا به صحرا yar a shafa masu saurare muna tare da musin gafari ne wani facen mawaƙi da ke nan ƙasar iran kuma yanzu za mu sake gabatar da shi domin ci gaba daga inda ya tsaya to saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri sai a tarbi mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da su sa ɗan shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirya kamala ni dubun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci wa bin shirye-shirye ma shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta کردم کشیدم آه لرزیدم به عینه تا نگاه کردم یک چشمک زدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم شدم بم پینکم خیره که پرچین و چروک بودک شدم بم پیرکم خیرک پرچین و چرود بوده به تیرو صفره پیری به آن رو به راه کردم به آن رو به راه کردم من دولا و خم بود اکمل ای سر و دستم کمر دولا و خم بود اکمل ای سر و دستم ضعیف و ناتوان جسمر به دنیا عین کا کردم به دنیا عین کا کردم هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار نمونده جز دگه حسرت از ای که اشتباه کردم از ای که اشتباه کردم خدا باید خودی بخشه اگر کاری به تیدن دنیا مروی دل بخوا کردم مروی دل به کردم کشیدم آه و به عینت تا نگاه کردم کشیدم آه لرزیدم به عینت تا نگاه کردم به یک چشمک زدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.